so a takaice duk mutumin da ya saki matarsa saki daya ko biyu sa'an nan ya dawo ya same ta a cikin gidan ya zauna da ita ya komai ya dawo da ita ma'ana ya dawo da ita ko da lafazi ko kuma aikace saboda haka matarsa ce so ba matsala amma wancan shigan ya tabbata ya tabbata eh amma ya dawo da ita sai ya rubuta sai ya dauka rubuta ya sake ki saki daya ya taɓa zalan kaza ga watan kaza ya ce kaza ya kaza to saboda haka shika ya au haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa